مالهم مصطفى اي مالهم منير هنا مالهم ادريس ازونا باكو ما ازونا سامع bismillah eh eh ɗaya ne ba kuma

kusa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamun ala ibadihi ladina astafa صلى الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اصطفى yan uwa da farko muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka kuma ya kawo mana wata albarka da ba mu tsammaci samunta ba shi ne ziyara da ƙafilatul mahabba ta kawo mana a ƙarƙashin jagorancin maulana Profesa Ibrahim Makari domin ƙarfafa 'yan uwantaka da kuma sanya ma'anar wannan tafiya a aikace. Na san dukanku kun san fassarar ƙafilatul mahabba tawagar ƙauna. To, gaskiya ta nuna mana cewa wato ismun ne ala musamma suna ne wanda aka sanya wa abinda yake hakan ne ƙaunace manufar wannan tafiya ba jawabi zan yi ba zan yi mara ba ne da ku sannan in roƙi limamin wannan masallaci malam faruk ya yi mana addu'a sannan mu saurari jawabi daga shi malaminmu Profesa Ibrahim Makari. Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙara mishi lafiya. Liman amana addu'a. Amin. I mean, I mean, I mean, I mean. alhamdulillahi rabbil alamin kafin malam ya fara akwai wani nauyi da zan sauke mun je cikin gari mun yi a can muka yi sallar azahar a gidan wani bawan Allah ne sai ya ce yana so mun tambayoyi na ce da Allah ina sauri ya yi haƙuri zan yi baƙi, sai ya ce daga ina sai na ce daga national mosque maulana profesa makari zai kawo mana ziyara sai ce kai amma ya yi farin ciki wannan bawan allah ne mutumin kirki ne kace kace ina gaishe shi sunan shi alaran ma san shi na eh dr aliyu ka san shi shi ma haka ya ce mutumina ne bawan allah ne to sai na faɗi wata kalma sai na so in ji ko zai iya maimaita ta sai na ce very humble sai ya ce kwarai da gaske very humble sai ya maimaita har sau biyu wannan biya mun daɗi wayanda suka san turanci sun san menene humble mutawadi'un sai ya ce kwarai da gaske to don haka muna godiya ga Allah da ya baka wannan sifa Allah Ta baraka wa ta'ala ya tashe ka da ita ya zama daga cikin ɗaya daga cikin dalilan da zai saka a cikin aljanna bismillah mala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in a shugabanni musamman a shugabanmu al-sheikh al-imam uh, muhammad nur khalid sauran shugabanni a uh, ayarin da muke tare da su masu girma uh, waɗanda da yawa daga abin da ake jingina mana na alkhairi ayyukansu ne su suke aikin sun samu ne kawai a matsayin fuska da ake gani a amma kuma a baya su ne ainihin mayakan wato su ne ainihin ma'aikatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masu da alkhairi amin a akramakumullah ba za mu tsawaita kwarai ba a kaman abin da kuka faɗi babu ƙari a kansa wannan ziyara ce da ƙafilatul mahabba ta kawo maku musamman domin dalilai masu yawa amma a farko cikin dalilan shine ta ga dacewan ayyukanku da yawa daga cikin abubuwan da kuke aiwatarwa a aikace sun dace kwarai da manufofin wannan kafila a cikin limamai a wannan ƙasa da wahala a iya ƙirga limamai guda biyar waɗanda a aikace suka tabbatar da cewa haɗin kan al'umman musulmi da kusantar da al'umman musulmi da junansu duk da bambance-bambancen fahimta za a iya samun bambanci a fahimta amma ba zai hana gaba mu inuwar la'ilaha illallahu ta ishe mu ba a da wahala a iya tuna mutane malamai ko limamai guda biyar a wannan ƙasa ba ku cikinsu kun ba da gudunmuwa mai girma kwarai da gaske kuna cikin bayarwa a cikin haɗa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda muna ganin a zan faɗi wata magana duk da ya kamata in ɓoye ta amma farkon da na fara jin sunanku a garin Abuja ranan farko to shaida ce aka yi maku akan cewan a ana neman in Allah ya haɗa mu in godiya cewa ‘yan uwa suna samun daman aiwatar da ibadansu a masallacin da ke ku ba tare da tsangwama ba. A lallai akramakallah wallahi kuna namijin ƙoƙari a aikace. Ina makka a wannan shekaran sai na ga wani clip a a wani daga cikin platforms whatsapp platforms da nake ciki an turo da niyan kaman a ga an yi laifi ne hmm. to amma ni wannan dalilin nan take na yi wa shugaban da'awa na kafilatul mahabba sako daga makka din ce idan mun dawo Najeriya ina son za a fara ziyarar shugabanni a nan Abuja malamai za a fara da Sheikh Imam Muhammad Suru bayansa za a je a ziyarci Sheikh Imam Muhammad Nur Khalid. Ban san ko na faɗa masa dalili na ko ban faɗi ba. Dalilin kuwa shine a clip ɗin majalisi ne aka kawo malam yana yi a wajen wasu mutane a cikin sashen al'ummar musulmi wanda suke fuskantar tsangwama matuƙa. mutane ba su son ko miskala zarratin su layin da waɗannan mutanen suke a wannan ƙasar saboda tsoron jafa'i da zai biyo su da za a bi su da shi idan suka aikata haka har ni da nake eh, ta eh, ruru ta jiniyar haɗin kan al'ummar musulmi amma waɗannan bayan allah sun gayyace ni taro ban san iyaka ba na kasa halarta ko da yake ainihin dalilin kasa halarta ni kuma wani dalili ne da za a ce personal ba dalilin zargi dalili ne daga cikin gida kila wasu dalilai ne suka sa bayan da zan yi amma na ga namijin ƙoƙarin malam abin da da yawa daga malamai a ƙasanmu ya zama dalilin tuhuma dalilin tuhuma da tsangwama da abubuwa da yawa ka iya aikata abin da shek ya iya aikatawa ko yake aikatawa kuma ba ya da wata niyya na tsaya na saurara da aka kawo clip din a platform din na ga wai to shin da ya je ya da aƙidan mutanen ya je ya yi ko ya da saƙon abin da shi yake kai ya je ya yi ni dai ɗan clip ɗin da na gani ban ga inda ya sauka akan karantarwan abin da makarantar da ya imani da ita ta addini ta ginu a kai ba a cikin jawaban da ya to amma me yasa wannan tsangwama tsakanin al'umman musulmi to lallai a sai muka ga cewan ya zama mana wajibi mu, mu, jinjina muku a aikace kuma mu nuna domin mun tabbatar Allah kaɗai ya san wato irin, irin tahaddiyat da kuke fuskanta a hanyar kira zuwa ga Allah a kalmar ku za mu iya sabawa da ku a cikin wasu tafasil amma ba na jin mutum biyu za su saba a kan cewan a kuna iya ƙoƙarinku ku wakilci talaka wajen isar da saƙonsa zuwa inda shi ba zai iya kaiwa ba zai yiwu hanyar isarwa a sami bambanci tsakanin zaidu da amru amma dai muhimmi shine saƙon al'umma ana ƙoƙarin isar da ita zuwa inda ya kamata wannan na farko kenan na biyu da wahala duk mai insafi ya yi jayayya kan cewan akwai abuta mai ƙarfi tsakanin zuciyanku da halshenku kuma wannan shine abin da ake nema daga da'iya ya zama abin da ya imani da shi shi yake faɗi shi yake aikatawa ba tare da tsoron wato abin da zai iya fuskanta a dalilin haka ba kuma wannan shi ne abin da ya ƙarfafa addini tun farko addini yana halin shi na rauni mun san yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kan shi mun san irin aza na ƙurayshawa da ya fuskanta mun san irin azan da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin alu yasir suka fuskanta domin dagewa akan abin da suka yi imani da shi saboda haka akramakumullah a kafilatul mahabba ina kyautata zan dukkan shugabanninta suna tare da ni cikin jinjina mako akan wannan jihadi da kuka ɗauka na ƙoƙarin ganin cewa a aikace kun ba da gudunmuwa mai girma cikin kusantar da al'umman annabi Muhammad da junansu. Mu a iyakan fahimtarmu, a iyakan fahimtarmu, babu wani hidima da za a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan zamanin. A wato ya zama sanyin idaniya ga sayiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. kamar hidiman haɗa masa al'ummansa kamar hidiman kusantar da al'ummansa wanda tanafur ta kai mustawan kafirtarwa tsakaninsu da juna wanda tanafur ya kai mustawan ɗaukan makami a yaƙi tsakaninsu da juna wanda tanafur ya kai mustawan murna da nasaran maƙiyan Allah maƙiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama akan wani sashen al'umman musulmi daga wani sashen al'umman musulmi al'umman da wato watsewanta ya kai wannan matsayin to babu abin da take bukata a wannan zamani kamar waɗanda za su yi aiki cikin ta'alifi cikin ta'alifi a hadisi ne ga yanan muttafaqun alaihi ku zama masu bushara ba masu watsawa ba ku zama masu sauƙaƙawa ba masu tsanantawa ba to gaskiya muna jinjina maku da sunan kafilatul mahabba wanda wacce dama manufanta manufanta ita ce yaɗa soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaɗa soyayyen dukkan abin da yake da wani hazzi na soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayyafa wa wutan ƙiyayya da gaba da tanafur da ke tsakanin al'ummar musulmi a yayyafa wa wannan jizwa ɗin wuta a ruwa yayyafa masa ruwa shehin mu maulana sheikh ibrahim salil husaini allah ya ƙara masa lafiya da yarda yana faɗi cewa dukkan wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah to ɗan uwanka ne da a zuciyansa akwai haske hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi to amma ya rage naka ka bari tokan wannan hasken ya dusasar da hasken ko kuma ka ci gaba da wato sanya wa hasken abin da zai ƙara ƙarfafa shi ya ƙara yaɗa shi to muna ganin cewa wajibin du'at a wannan zamanin shine ya za su yi su ƙara wa hasken abin da ya haɗa al'ummar musulmi ba mu ce babu saɓani ba ba mu ce babu fahimce-fahimce wanda suke sun bar hanyar addini sun bar hanyar karantarwar addini ba ba mu kokonto kan samuwan wannan amma malamai a jiya suna da yadda suka yi mu'amala da irin waɗannan abubuwan to kuma abin da muke cewa shine a koma a ga yaya magabata na gaskiya suka yi mu'amala da irin waɗannan abubuwan mu ma mu ɗauki koyarwansu mai koyi da su cikin a mu'amala da saɓani a tsakaninmu domin ƙara ƙarfafa zumuncin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ƙara ƙarfafa ‘yan uwanta tsakanin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A takaice wannan shine saƙonmu, wannan shine dalilin a yin wannan tattaki a mu kawo muku ziyara wanda ya kamata a ce gaskiya kafin yanzu da jimawa mun taɓa zuwa to amma zukatanmu ba su guce tare da ku ba illa dai jikunan ne suka yi nauyi suka yi nawa to ko muna fatan wannan ya zama mumtalak ne na, na aiki tare insha Allahu cikin dukkan abin da zai zama haɗin kan al'ummar musulmi da ƙarfin addinin musulunci da ƙarfin al'ummar musulmi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mun gode kwarai da gaske Maulana Sheikh Professor Ibrahim Makari. Allah ya ƙara maka lafiya. Ah, malam abubuwan da ya faɗa waɗanda suka shafe ni ni na karɓe su ne a matsayin tahaddi. Ya ƙalubalance ni ne. ya ce min haka yake so in zama to kuma na ma alkawari malam Allah da zan yi kokari in ga na zama kamar hakan da kake so in Allah ya yarda ah, ba zan yi wani bayani mai yawa ba sai godiya kuma zan dan gabatar da ah, wayanda muke tare da su kaɗan ba duka ba saboda gaskiya ba mu yayata cewa za ka zo ba saboda ah, sanarwar ta zo mana a kurace. amma mun gode kwarai da gaske zan fara gabatar da makari yake sunan shi makari amma sunan shi muhammadu amma saboda kasancewar yana ƙaunar maulana sai zama a wannan an sa masa suna makari to sai kuma hagu da kai akwai um, malam muhammad bashir duk wanda yake ganin tafsiri na zai ga tuntuntuni shine alaran mana ko da yake akwai wasu wanda suke tashi amma shine eh, babba daga ciki ah, akwai malam muhammadul amin ah, shi mutumin gombe ne kuma almajiri ah, muna ce mar muallim akwai kuma 'ya'yana ga wani daga can daga baya sunan shi khalid na samar sunan mahaifina eh alhamdulillah ga ishaq ga kuma abin nan suleiman su suke ɗaukan min wayannan clips ɗin eh, Allah ya mun baiwan 'ya'ya da yawa sun kai talatin da shida alhamdulillah a yanzu haka akwai biyu suna aikin gwamnati akwai biyu suna bagadada suna karatu a iraki biyu suna majiya inda aka yi hatsarin nan Allah ya suna university a nan sannan ko kuma da suke university ta nasarawa to kamar shi wancan yana yin masters a clinical psychology eh, muna so ne mu watsa su a wurare daban-daban saboda su wakilci al'umma Allah baraka wa ta'ala ya kara albarka kuma na taɓa faɗa cewa ni a shirye nake duk lokacin da kafilatul muhabba ta neme ni zo in ba da wata gudunmawa don Allah yadda zan zo mun gode kwarai da gaske Allah ya saka muku da alheri Allah ya sa a gama lafiya nauyin al'umma da aka ɗora maka Allah ya baka ikon saukewa Allah ya baka ikon yin adalci ah, ya kamata a samu marubuta da za su yi ta rubutu akan halayyar Profesa Ibrahim Makari. Babba daga ciki na faɗa ɗazu, kuma wallahi daga zuciyata na faɗa. Very humble. Wannan abu ne da malamai muka rasa shi. Tawadu yana da mahimmanci a wajen da'iya. Ba zan faɗa da yawa ba, na san wasu insha Allah ah, daga nesa duk da muna da ɗan tazara amma muna yana cikin zuciyarmu ah, yakan ɗaga waya ya kira ni duk da kankantar nan ta kaga alhamdulillah wannan duk abu ne mai abin nan ah, ba za a samu wani wanda zai ƙara yin bayani ba saboda lokaci hmm. ah, za mu yi haƙuri wani lokaci za a yi shiryayya Allah ya saka da alheri za mu so alaramma Muhammad Bashir ya rufe mana da addu'a na'am ya karanta dan ko aya biyu ko aya biyu insha Allah ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن الكافرين فأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء سباق المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون